da suka yi na'am da sabon tsarin amsan shara na gidajen mutane na ganin cewa wannan wata hanya ce da za ta taimakawa wurin tsabtace muhallinmu da ma jihar baki daya dama bolan tana jibge ne yanzu an samu kamfanin da za ta zo ta kwashe akwai amfani saboda mu wasu za su samu aiki daga ciki masu kawawa sun samu dan toro sisi wasu mutanen kuma sun yi kira ga gwamnati da ta samar da wuraren da za ta rinka zuba shara domin sauwaƙewa ga al'umma ma'aikatan gwamnati ga sunan barkatai a nan wasu malamai ma ba a biyan su to kai gwamnati ka biya mutum ba kana cewa yaran shi ba su je makaranta ba gwamnati ba ka biya mutum ba kana cewa ya zo ya biya kudin kwashe shara da me zai biya cikin waɗanda suka yi kira sun jawo hankalin al'umma da su baiwa gwamnati goyon baya domin samun tsaftatacciyar muhalli a koda yaushe sun kuma buƙaci gwamnati da ta hukunta duk wani wanda ya karya dokar tsaftar muhalli suleiman muhammad sani labaran liberty